mai martaba sarkin misau Allah ya ƙara mishi lafiya ba don komai ba sai don ba don komai ba sai don taya 'yan uwanmu wannan babban arziki da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya musu na shaida auren ɗiyarsu muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure ya sa albarka a wannan zamantakewa dukkanin alkhairin da Allah maɗaukakin sarki yake azurta ma'aurata da shi Allah ya azurta su da shi dukkanin wani abin ki da ake neman tsari ko ake guje mishi Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu ya kare su daga gare shi kai tsaye saboda yanayi na jinkiri da aka samu na farawa za mu shiga cikin maudu'in da ya haɗa mu a wannan wuri. Taken wannan zama da za mu yi insha Allahu ta'ala shine ne aurenki hanyar aljannarki. Allah maɗaukakin sarki da ya halicci ɗan adam bai halicce shi don komai ba sai don manufa babba guda ɗaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah maɗaukakin sarki ya ce bai halicci mutum da aljan ba face don su bauta mishi shi shi kadai ba tare da sun haɗa shi da wani abu a cikin bauta ba yana daga cikin bautar Allah maɗaukakin sarki shine abin da Allah ya aiko manzanninsa da shi na sakonni in an ce ki yi sam'an wa ta'atan in an ce ki bari sam'an wa ta'atan dukka wannan ibada da zaki gudanar a rayuwarki ta duniya to babban burinki shine ki samu yardar Allah madaukakin sarki babban kwaɗayin kwaɗayinki shine Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa da falalarsa ya karɓa miki wannan aiki da kika gudanar ya saka miki da gidan aljanna cikin falalarsa da rahamarsa wannan shine manufa da burin da kowane musulmi mai hankali yake da shi dukkan garewar mutum in dai musulmi ne in kin ce Allah ya bamu aljanna zai ce me amin ko da ya san yana aikata ba daidai ba yau inda za ki je ƙofar mashaya ‘yan shaye-shaye ko mashaya giya sun fito a cikin hali na maye da za ki ce Allah ya ba mu aljanna za su ce me amin saboda me ita ce duk wani kwaɗayi na musulmi to a kanta yake ƙarewa da haka duk wani musulmi mai hankali ƙoƙarin shi da fatan shi shine me ya za a yi ya samu wannan aljanna wace hanya ce zai bi ta kai shi ya samu wannan aljanna to ki sani yar uwata idan Allah madaukakin sarki ya azurta ki da ni'ima ta aure to Allah ya dora ki akan wata turba wata hanya da idan kika bi ta tiryan tiryan yanda Allah ya ce yanda manzansa suka ce to za ta kai ki har zuwa ga kofar aljanna dalili akan haka shine hadisin da za mu ɗauka ya zamanto mana matashiya a wannan zama an karɓo hadisi daga Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti wannan hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad sannan kuma ya zo a cikin sunan ko sahih na ibn hibban afwan wanda ya rawaito shi daga sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira radiyallahu anhu malamai suka ce wannan hadisi yana daga cikin hadisai dunkulallin da Allah ya azurta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da harshe na musamman utiya jawami'ul kalim zai yi magana da takaitattun kalmomi amma an tashi fashin bakin waɗannan kalmomin to za a ɗauki lokaci mai tsawo za a ɗauki kalmomin da za a yi ta fitarwa na fawa'id a cikin maganan nan da manzo Allah sallallahu alaihi ga ta dai kalmomi ne taƙaitattu idan sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha jumla ce guda hudu sai aka faɗi sakamakon kamar sharaɗi ne aka zuba ga wasu sharuɗa guda hudu idan mace ta cika su to menene jawabu sharɗin shine za a ce da ita ta shiga ko aljanna ta ƙofofin aljanna da take so ta zaɓa waɗannan abubuwa guda hudu su ne kamar haka idan sallatil mar'atu khamsaha ai idan mace ta sallaci salloli guda biyar dinnan nan da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ya farlanta akan dukkan shiru. ko ta kiyaye farjinta wa ata'at zawjaha ta yi wa mijinta biyayya ta mishi da'a to ga sakamakon da za ta samu za a ce da ita ta shiga daga cikin ƙofofin aljanna ƙofar da ta zaba da Allah ‘yan uwa ku duba ku ga wannan kyakkyawan sakamako da dukkanin wata rai musulma take kwaɗayin shi dukkanin wata zuciya da take fatan ta yi ingantacciyar rayuwa ƙarshen kwaɗayinta kenan babban burinta kenan a ce ta dace da gidan aljanna to ga hanya nan Allah maɗaukakin sarki ya baki bisa bakin manzansa sallallahu alaihi wasallama domin mun yi imani duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya zo mana bisa ingantacciyar hanya to gaskiya ne wahayi ne daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha to bari mu ɗauki waɗannan gaɓoɓi na wannan hadisi mai girman gaske a gurin kowace musulma mu ga menene abin da malamai suka faɗa suka tattauna na abin da mace ya kamata a ce ta siffanta da shi domin kasancewarta mace ta sunna da gaske saboda kwaikwayonta da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kasancewar mace wadda take neman rahamar Allah madaukakin sarki da samun dacewa da kyakkyawan sakamako wato gidan aljanna manzo Allah ya fara da maganar sallah saboda girma da tsananin muhimmancin da sallah take da shi a gurin musulmi da girman sha'anin da take da shi sallah a gurin musulmi kai ka ce kai ne a gangan jiki inda za a ce ga wani mutum yana tafiya babu kai yaya za ki halarto a kwakwalwarki zai yiwu ba zai yiwu ba za ki ga wata dabba babu kai sai kin ga abin bambara kwai ina jin ko yara ne suke kallon katun aka nuno halitta a ce babu kai sai yaro ya gan shi wani iri daban saboda kai shine cikar halitta to kamar a ce sallah a gurin musulmi ko a cikar musuluncin ki kamar gangar jiki ne da kai babu kai to babu cikar musuluncin ki. sallah ginshiki ce ruhi ce ta addinin musulunci ta yanda daga zarar an ce ga wannan mutumin ya musulunta to abu na farko da yake hawa kan shi yanzu yanzu alal fauri babu jinkiri babu jinkirtawa shine mai sallah za a nuna mishi ya zai yi ta saboda yadda take da girman haki na daga cikin abin da zai nuna mana girman sallah da falalarta da fa'idarta ga mai kula da ita abu na farko sallah ita ce ɗaya ɗayar ibadar da Allah madaukakin sarki bai yi wahayinta daga sama an sako da ita ƙasa ba bal sai da aka yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauke shi daga birnin makka zuwa baitul maqdis aka dauke shi daga baitul maqdis zuwa sama ya je ya karbo ta saboda girman muhimmancinta ita ce rukunin da a rana daga budowar rana ko daga wayewar gari zuwa dare so biyar za a maimaita ta banda wannan babu wani rukuni da ake maimaita shi haka a cikin rukunan musulunci sallah yinta akan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wasabta shi da aiki ne na alkhairi domin an rawaito hadisi da wani sahabi yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne wanda yake mafi alkhairi da zan yi sai ya ce mishi sallah akan lokacinta mu sani cewa sallah alama ce ta imani alama ce da take tseratar da mutum daga halatta jininsa Allah madaukakin sarki ya ce fa in tabu wa salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din lokacin da ya umarni da ayaki mushrikai sai ya ce idan suka tuba fa in tabu wa salata da sallah ya fara sun yi tuba to menene alamar farko da za a gane tuban su a zahiri shine me sallah Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a kula da ita hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsare lokutan sallah Allah lokacin ma karan kansa ce maka aka yi ka tsare shi Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa wa aqimis salata li dhikri dukka waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa me sallah tana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam ba a duniya ba a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa sallah ita ce abu na farko da za a fara yi mawa dan adam hisabi a kansa idan sallar ki ta daidaita sallar ki ta zamanto ingantacciya babu na kasu babu tasgaro a ciki to ana sa rai sauran ayyukan ki ma za su inganta za su zamanto babu na kasu babu tasgaro a ciki kai ko da an samu tunda wannan ginshikin wannan tubali mai ƙarfi wannan tushe ya zamanto ya cika to ana sa miki rai da samun dacewa da rahamar Allah maɗaukakin sarki a cikin tsayar da sallah yar uwa ta ki sani akwai wani take wani kambe da kika ɗauka kika ɗorawa kanki na samun nasara da rabautar rayuwa Allah maɗaukakin sarki da ya yabi bayinsa muminai ya nuna cewa sun dace sun rabauta qad aflaha almu'minun Allah ya ce bayinsa muminai sun rabauta mecece sifar su ta farko alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda idan sun tashi yin sallah to suna yin khushu'i a ciki ma'ana ba sa raba hankali ba sa zancen duniya ba sa jinkirta ta akan lokacinta ba sa tozarta in sun tashi da gaske suke yin sallar nan da zuciyarsu rukun sallah a rayuwarki haske ne hadisi ya inganta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi as-salatu nurun sallah haske ce da haka in kika yi ruko da sallah a rayuwarki a gidan aurenki to ki ɗauka cewa kin yi ruko da wata tocila ne wadda za ta rika haska miki rayuwar aurenki ta zamanto mai ƙyalli da walwali da za ki ji daɗinta haska sallah da muke gani dalili ce ko sila ce mai girman gaske na samar da nutsuwar zuciya da yalwar kirji da kwanciyar hankali ko da wani abu yana damun ki sai Allah ya baki nutsuwa da kwanciyar hankali akan wannan abu Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah ya ce wa manzansa mun sani cewa zuciyarka tana shiga kunci na irin maganganun da suke furtawa na rashin adalci na rashin girmama ƙadarinka na rashin imani da kai menene maganin Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin kayi tasbihi kayi godiya ga Allah wa kun minas sajidin ka kasance cikin bayan Allah masu sujjada masu yawaita sujjada malamai suka ce anan sujjada anan gurin tana nufin sallah domin mutum ba zai zo ya kama sujjada haka nan ita kaɗai ba kuma nusus na shari'a sun nuna cewa a wurare daban-daban idan Allah ko manzansa suka abanci sujjada to suna nufin sallah din ne gaba daya kamar yadda wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tambaye shi ya rasulullah ya zan yi in samu kusanci da kai a aljanna ya zan yi in kasance cikin yan fadarka cikin yan tawagarka a gidan aljanna sai ke fa'a'inni ala nafsika bi kasrati sujud ka yawaita yin sujjada ma'ana ka yawaita yin sallah da haka yawaita sallah ko kula da sallah yana daga cikin abubuwan da zai gadar miki da nutsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata ya yi aiki da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya mishi umarni da shi domin idan al'amari ya cuɗe yakan yi kira da Bilal arihna bis salati ya Bilal a cikin sallah ake samun nutsuwa ake samun kwanciyar hankali da yayewar damuwa sallah tana daga cikin manyan abubuwan da za su kautar da ke daga bata da sha'awa da ƙawatawa na shaidan da ruhi na rayuwa da bin son zuciya inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa sallah tana daga cikin dalilai manya-manyan dalilai da za su hana mutum fadawa zuwa ga aikin alfasha da munkari Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wannan kaɗan kenan daga cikin abin da ya shafi matsayi na sallah da irin falalarta da amfanin da take da shi a gurin mutum tun a rayuwarsa ta duniya kafin ma a zo maganar ranar gobe kiyama to amma fa duk da wannan falala da girman sha'ani da sallah take da shi sai ki ga wasu mata suna wasa da sha'anin sallah akan abin da duk girman amfaninsa to bai kai wannan sallar haka ne ko ba haka ba wata ma ba yi magana wani abu mai muhimmanci ba girki idan tana yi ba za ta iya katsewa ta yi sallah ba wata kallo idan tana yi na tv za a kira sallah tana jira kai bari sai an fita talla sai ta tashi ta sauri ta je ta burbura alwala nan da nan nan da nan ta yi sallah ta da ci gaba da kallon wata kar ta tashi ayi babu ita sai ma an gama tukunna lokacin sallan nan yana nan ko baya nan ina ita dai sai ta kai ga manufar da take so ta cimma to ki sani tun daga nan gurin kin yanki tikiti na matsala a cikin rayuwar aurenki kina so ki rayuwar aure mai daɗi to abu na farko da zaki kula da shi shine mai ibadar sallah domin a cikin ƙaurace mata ko rashin kula da ita ko wasa da ita to akwai alƙawari na Allah cewa za ki rayuwa mai kunci da rashin daɗi Allah madaukakin sarki ya ce wa man a'rada